Allah ya ce ku aurar da gwagwaran cikinku da salihai daga cikin bayun. irin nan masu gemu wanda ba sa yawo da komai aljihun sai dai ku ba shi da wata aboki a duniya sai waya dare da rana matsa waya amma bana na ga tuzurai sun yi abin alheri sun yi ma iyayensu layya da yawa saboda neman lada kuma ina roƙa musu Allah ya ba su kuɗin aure tuzuru ina baka shawara idan zaka je neman aure ka nemi mai tarbiyya ka nemo wacce za ka iya riƙewa kar ka je ka yi dana sani a cikin auren